هيئ لنا من أمرنا رشدا da cikin addinai na da da na yanzu da muke cikin wato addinin musulunci ba wani addini da ya samu gata na tsaro wanda gurɓata ba ta shigarsa sai addinin musulunci wannan addini na musulunci idan wani ya yi ƙoƙari ɗan cikinsa ko kuma wanda yake wajensa yi kokarin canja wani wasali misali akan wani harafi dan da nan za a yi saurin gane shi ko dai ya bayyana ga mutane cewa kuskure i ko kuma akwai rashin sani a tare da wannan abin da ya aikata waɗanda ke kasancewa iyaye na kowa da kowa a cikin al'umma sawa'un masu kuɗi ko masu arziki ko talakawa kuma mutumin da yake yawo a kan titi inda kusan ka iya cewa bambancinsa da dabba shi ne shi yana iya magana ita kuma dabba ba ta iya to duk waɗannan al'ummai sukan kasance ƴaƴa na malumma su kuma malamai sun samu wannan daraja ne saboda gado da suka samu daga gurin annabawa su annabawan nan ba su bar dukiya ba ta zinariya ko azurfa face sun bar ilimi ne kawai wanda ya rike shi ya yi riko da abu da yake yi mai girma masauraran mu barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci a cikin shiri na musamman wanda yake zuwa muku daidai wani lokaci daga sashen addinin musulunci kamar yadda sanarwa ta gabata muna tare da ɗaya daga cikin malumma na wannan gari na mai albarka na kano dr muhammad sani rijiyar lemo wanda za mu tattauna da shi akan al'amura da a yanzu suke gudana Malam ina sake sallama gare ka karo na biyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Za mu tattauna a game da matashiya da kusan ka cewa kamar yayin satin da ya gabata ana ta samun wato safanin fahimta ba tun daga yanzu ba dangane da wannan matsala ita ce matsala ta maulidi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna cewa alama ce ta ƙauna ga annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai abubuwa da dama kusan da suke faruwa wanda kusan mu a wannan nahiya ta mu ma iya ganin sa kamar mu ce bako amma wannan tuni kasashen da suka ci gaba kamar yadda satin da na faɗa suka riga suka mai da matsalar an riga an yi bayani a kanta muna kuma fata ina daɗa addu'a Allah kama wani lokaci da zamu ga ƙoƙarin ma haɗa malumma waɗanda suke da mabambanta ra'ayi su wasu su tattauna tattaunawa ta ilimi ba tare da zagi ko cin mutunci ko wasu maganganu waɗanda suke ba su da amfani ba domin ilimi bai gaji haka ba idan da kaji an fara wannan to kuma an shiga wani abu da ba za a iya sanin sunansa ba sai dai a raɗa wani sunan sabo akan maka lahu zan so ka fare mana matashi a game da wannan al'amari mai girma. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد ان قطعت اللهم صل على ولا بشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وتتتون مسألة من كما دونا أبن ديشا في مولدنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مسألة شيء أكدت أنا مجانا أكنتها malamai suka daɗe suna rubuce-rubuce a kai kowa yakan faɗi iya abin da ya sani dangane da wannan matsala idan har gari ya ƙoshi da ilimi karatu ya bunƙasa a guri to irin wannan tattaunawa ba ta ta da jijiyar wuya ba ta wani yanayi na hatsaniya ko rigingimu balle har a kai ga doke-doke domin don abin da aka ce ilimi shi zai hukunta shi shi zai yi hukunci a kai to wannan abu ya fi komai sauki sha'ani na taro don tunawa da haihuwar annabin annabin rahma sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sha'ani ne wanda za ka iya tattauna shi ta fuskoki guda hudu fuska ta farko za ka iya tattauna wannan abu ta ansa tambayar shin wannan taro da bukukuna su ne suke nuna alama ta soyayyar mu ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama rashin yin wannan taro ko rashin halartar irin waɗannan bukukuna shin yana zama alama ta kiyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama gaba ta biyu da ya kamata mutum ya yi magana a kai shin yaushe ne ma aka fara yin wannan tarurruka da irin waɗannan bukukuna a wani zamani ne su wane ne suka fara sannan gaba ta uku shin su wane ne suka nuna ba su yadda a yi ba ko bai dace a yi ba ko ba sunna ce yi ba bida a ce yin hakan wasu ƙungiya ne ko wasu malamai ne da suka fito kwanan nan ko ko wani abu ne da daɗe gaba ta uku ko kuma gaba ta hudu shin maulidi ko taron maulidi idan har ya tabbata bai zama sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba to shin zai zama cikin bida'o'i waɗanda za ka kira wasu hasana wato bid'a hasana ko ko a'a na tabbata ansa waɗannan tambayoyi guda hudu za su ba mai sauraro wata dama ta ya fahimci shi wannan batu da aka daɗe ana ce ku ce a kansa na farko gaba ta farko shin taron maulidi shi ke nuna soyayyar mu ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta yadda rashin sa zai nuna kiyayyar mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama babu shakka abu ne wanda yake sananne ga kowa da kowa hatta ga waɗanda suke taron da waɗanda suke mara masa baya da waɗanda ba sa mara masa baya a da da yanzu duk sun yi imani sun yadda sun gamsu cewa wannan taro sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba su san shi ba ba su taɓa yin shi ba kowa ya yadda cewa tabi'ai almajiran eh, sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba su taɓa yi ba ba su san shi ba kuma duk min yadda cewa الماجران الماجران صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أتباع التابعين بس فينشبه كي حتى تبع الأتباع إذن سو مالك سو شافئي سو إمام أحمد سو سفيان الثوري سو سفيان بن عيينة سو أبو زرعة سو أبو حاتم سو آه محمد بن إسماعيل البخاري su muslim ibn al-hajjaj su abu dawud su tirmizi su nisa'i su ibn maja kai ta ambaton waɗannan manyan manyan malamai da aka yi a tarihi wanda har yanzu muke amfana da ilimin su duk cikin su ba wanda ya san ma wannan taron ballanta ta yayin shi kaga idan za mu yi adalci gare su su mu ba su matsayin da Allah ya ba su ba za mu taɓa yadda mu ce wannan taro shi yake nuna alamar san annabi sallallahu alaihi wasallam ne muka faɗa ka kamar muna hukuntawa cewa su ba sa sa a sallallahu wanda kuma ba wanda ya yi karfin hali ya faɗi haka ba na jin akwai wanda zai iya faɗa haka soyayya dai ta annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai iya nuna masa soyayya irin yadda su suka nuna masa Abu Sufyan lokacin da ya zo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbansa ya koma yana gaya ma shawa yana cewa wallahi shi bai taɓa ganin wani basaraki ko mai mulki ko mai iko ko mai sarauta da sahabbansa suke son shi suke girmama shi ba irin yadda ya ga sahabban manzo Allah suna yi masa to ashe kaga ba abu ne mai sauki ka ce wannan jerin gwano na al'umma ba da ta fi kowa tsarki a tarihi ka ce su ba sa son manzan Allah ko suna kin manzan Allah ko ba su san yadda ake son manzan Allah ana jin akwai wanda zai iya faɗa haka kamar yadda babu wani wanda zai iya ƙarfin hali ya fito ya ce akwai wani abu na nuna manzo Allah soyayya da waɗannan ba su shi ba ba jin akwai wanda yake da karfin hali da zai faɗi haka a shi ka ga mun yi ittifaki akan cewa in dai soyayya ce za a nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to babu wacce ta kai irin wanda sahabbai suka nuna masa babu wacce ta kai irin wacce tabi'ai suka yi babu wacce ta kai irin wacce atba'u tabi'in suka yi babu wacce ta kai irin waɗannan wacce waɗannan a imma din suka yi ashe kenan wannan al'amari lau kana khairan na kuna ilai da shi ne mafi alkhairi yin hakan to da sai riga mu da ba za mu riga su ba za mu musu fice a nan ba to ashe kenan bai kamata ya zama alama ba menene alamar ina jin a garin nan babu wani littafi da aka yi imani yana faɗar haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko haƙƙoƙinsa akan wannan al'umma da martabarsa da darajarsa irin littafin ashifa ashifa na tabi'iyya littafin ashifa littafi ne da an jima shekaru masu yawa ana karanta da shi a kasar mun karanta mun karanta mun karanta mun da mun karanta mun karanta amma da ɗai ba mu taɓa ga inda ya nuna mana cewa yana daga cikin alamomin soyayyarsa ba a yi wannan taron tare da cewa a zamanin ƙabiliyar akwai taron amma bai sab bai ambace shi cikin alamomin sun manzo Allah ba kuma a je a duba a shi ba a ciki akwai babi na alamatu muhabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam alamomin san annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana su ɗaya bayan ɗaya amma har ya gama bai ce a yi taro da gangami ba ko a yi abinci a wata rana a shekara sai faɗa ba ba na kuma jin akwai wanda yake da ɗarɗar a zuciyarsa cewa ko ƙazuɗiyar ci anya ko yana son manzo Allah ba na jin akwai wannan kuma ba na jin akwai wanda yake ganin cewa ƙazuɗiyar ɗin nan bai ba wa manzo Allah hikinsa ba babu sai ya kasance da ya zo gaya mana alamomin san allah sallallahu alaihi wasallam sifa ta farko da ya nuna cewa ita ce kashin bayan alamar so ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce koyi da shi da riko da sunnarsa da aiki da abin da ya zo da shi yace idan har ka ga wani yana da awar san annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya tsanci kali da wannan to ka tabbata ba gaskiya yake da awarsa ba ba a gaskiya ba da gaskiya yake da awarsa ba لو كان حبك صادقا لا أطعته إن المحب لمن يحب مطيع da san da kake masa da gaskiya ne to da ka shi so da kafa domin wanda duk yake son wani to za ka ga bin shi sau da gaba baya so ya saba masa baya so ya yi masa abin da zai zai masa hushinsa gaba ta biyu wadda ita ce to yaushe ne aka fara abu idan har mun yadda wanda ba na jin akwai yaji akan wannan domin na karanta hatta waɗanda suka ba wa abin kariya suka ce a iya yi sun yadda cewa manzan Allah ba shi ya ce a yi ba ba sahabbai suka yi ba ba tabi'ai suka yi ba in ka duba husnul maqsid fi amalin mawlid na suyuti ya ba abin kariya ya yi kokarin ya tabbatar da abin amma abin da yake farko bid'a ce da wani sarki ya fara kirkira a irbil irbil cikin kasar iraki can arewacin iraki can yankin da kurdawa wani sarki ne a zamanin a karni na shida da ake ganin sarki ne adami shi ya fara yi abin da su yi ba wannan to shine abin da sun iya faɗa duk da yana bawa abin kariya amma bai yi zuciya ba ya ce manzon Allah ne ya ce ai bai faɗa haka ba saboda malami ne kuma yana tunanin Allah yana tunanin amalar ilimi da Allah ya ɗora masa to abinda binciken tarihi ya nuna waɗanda ma suka fara ƙirƙirar wannan maulidi su ne wata daula da aka taɓa yi a masar a ƙarni na hudu da ake kira a da ake kiranta a daulatul ubaidiyya suna jingina kansu da na ba amma malamai na sunna gaba ɗaya sun yi ijma'i cewa ƙarya suke ba su da alaka da na fa'ima daula ce wacce ta yi mugunta ƙwarai da gaske da malaman musulunci na sunna daula ce wacce aka kafa ta akan kama karya da zagin sahabban annabi sallallahu alaihi duk wanda ya je ya karanta littafin tarihul khulafa na suyuti farko farkon mukaddimarsa inda ce zai kawo halifofi da suka yi mulki a tarihi sai ce to amma ba zan kawo halifofin wannan daular ba saboda ba daula ce ta Allah ba ya ci gaba da zana aika aika da suka yi a ciki yake hikaito mana cewa wani malami yana labartawa cewa sun kashe malamai na sunna dubu hudu ba don komai ba akan sun ce ba za su daina kiran sahabbai su ce radiyallahu anhu kawai saboda ba za su daina taraddi ba هو صحابي الدعاء أكثر شيء معلمي معلمي معلمي كمان بدو بدو ابن كثير أشكين البداية والنهاية الجزء إنسى إيه، نشاء لا يشاف يلقى لأكد سبعين جوء لأكد سبعين لها يا أشكين تمنى تشوى أشكين ربيع الآخر معلمي سنجي ربوتو سكها بدأ الكالي ده معلمي da manyan manyan gari da salihai da suka haɗu da muhaddisi na gaba ɗaya ce suka rubuta takarda doguwa wacce ta kunshi suka ga nasabar waɗannan mutane da jingina kansu da suke ga Fatima cewa wannan ba da asali ba su da alaka da ƴaƴan Sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda ba su da wani abu wanda ya jingina su da su ba ce ma abin da suke yi abu ne da kafirci domin a cikinsu akwai fasikai akwai fajirai akwai mulhidai akwai zanadika akwai masu rushe musulunci akwai waɗanda ba su yarda da musulunci ba har ma yake cewa malamai suka rubuta cewa mazhabar sa mazhabar majusawa ce masu bautar gunki masu aƙida ta abauta ma wani Allah sun sun bata dukkan wani haddi a zamanin su alhakimu bi amrillah wanda ɗaya ne daga cikin kalifofin da suka yi mulki a wannan zamanin a matsayin Allah aka ɗauke shi babu abin da bai halatta ba ya halatta duk wani haram da shan giya da mata wanda ba na sunna ba sai ya halatta waɗannan su suka fara yin maulidi da maulidi a cikin littafin al-mawa'iz wal i'tibar na al-makrizi a shafin sa na 490 ya kawo mana cewa su waɗannan sarakuna a duk tsawon shekara maulidoji ne suke maulidi iri-iri ya lissafa maulidi ashirin da takwas wanda suke a cikin abin nan kwanakin shekara daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan to a kan su ne aka fara a karni na hudu tun kafin a yi wannan sarki ma da ake cewa adali shi ya fara a'a tun kafin wannan idan mutum mai karatu ne ta tanusu ya duba littafin subhul asha fi sana'atul insha na wani malami da ake kira Ahmad ibn Ali al-Tashandi malami ne da ya rayu a karni na tara tun kafin haihuwar su su yi ya littafin sa wajen mujallabin shekali goma sha ana cewa da shi subhul a fiqhul shafi fi sana'atul insha a cikin wannan littafi su juz'insa na uku shafi na 498 zuwa 499 ya hikaito mana ma irin yadda waɗannan sarakunan suke mulki su waɗannan da aka ambata da irin yadda aika aika su take a musulunci haka nan in muka duba littafin ahsanul kalam fi ma yata'allaqu bis sunnati wal bid'ati min al ahkam na ba haka bane a magana ce ta ilimi an tattauna ta sannan za mu ga wannan magana tashi shi Umar ibn Ali Lakhmi malaman malikiya ba ɗaya ba biyu sun ɗauko ta sun yi hujja da ita a gurare da dama za mu ga a cikin littafin hashi abin nan hashiya ta muktasar muktasar al ta hashiyatul adawi amma akan muktasar al a mujalladin sa na takwas shafi na ɗari da da takwas yana magana akan mutumin da zai wasici da kuɗinsa in ya mutu a yi a cika wasikin kuka a cika sai yake cewa amal wasiyatu ala al-maulid sharif fa zakara al-fatiha ni anna al-maulid anna amal al-maulid bid'atu yace ai wannan wasiya da ake cewa ayi da kuɗi ayi maulidi da shi ai fatiha ni ya ambaci cewa wannan aiki makruhi wannan malami a hashiya ta muktasar ya faɗi wannan haka mm-hmm. nan abu abdullahi muhammad iblis mai littafin fatul aliyu malik fatawa ce ta mazhabar malikiya a ciki shi ma da ya kawo wata matsala ta matar da ta yi a mutumin da ya yi da ya yi cewa zai yanka saniya sai gashi kuma bai cika bakace akan akan maulidi kuma bai cika can ba shi ne ake tambaya ya cika ko kai ya cika sai ya ce babu komai a kansa saboda wannan aikin shi maulidi din ba mustahabbi bane a cikin fatul aliyu malik fatul ali malik a shi ba wai yanzu bane aka fara magana kuma ba wasu bane yan mazhabar hanbaliya ko yan wahabiya ko wani abu a cikin maliki da muke karanta littattafan sun yi wannan magana sannan a cikin littafin al-mayar mu'arif na al-wansharisi a shi sunan na bakwai shafi na 99 zuwa na 101 a ciki ya nakalto fatoro wani malami da ya rasu tun shekarar hijira 711 ana cewa da shi muhammad ibn ali abu abdullahi al-haffar ba maliki ne a ƙasar madrid ya ɗauko maganarsa a kan maulidi inda yake cewa maulidin nan mutanen kwarai magabata na kwarai ba su san shi ba ba ya da tushe a addini doguwar magana wanda irin wannan zama ba sai samu iya karanta ta duka ba amma yadda muka ba da shafi sai a duba a nan ƙasar muna da shi Usman dan Fodi kowa ya yarda masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi ba bid'a akan wannan amma da yazo batun maulidi farkon abin da ya fara zuciya da shi taron maulidi bid'a ce makaruwa taron maulidi bid'a ce makaruwa haka yake kultu wa amalin wani ijtima' li amalin bid'atun makaruwa to abin da aka ce makaruhi fa bari su ce fa alheri ba na ji akwai malamin da ya taɓa fassara maka makaruhi shine a kankama abu aiki. abinda duk malamai suke cewa ruhi barin ta shi ba alheri ko da ba a ce kana da zunubi ba to barin ta shi ne ladan ba yin sa ne ladan to abinda shi wasu ne suka kenan sai ya ce ko da yake wakila an ce ba laifi a bida a ce hasana amma shi maganar sa sai ce bida a ruhi ya kalto daga littafin al-madkhal littafin al-madkhal na ibn al-hajj wanda yana na kalto da maganganun sa yawa har ma shi ne al-madkhal din a cikin littafinsa yana cewa a cikin juz'insa na juz'insa na biyu shafi na sha ɗaya zuwa na sha biyu sai usman ya na shi ma wannan magana cewa da mutum zai tara mutane a yi maulidi babu wani abin da Allah ya hana a cikin taron babu cakuɗuwar maza da mata babu kaɗe-kaɗe babu ganguna babu duk abin da Allah ya hana babu a ciki kawai zai kira mutane a ci abinci a watsi a matsayin cewa yana tunawa da haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi mai littafin al-madkhal kamar yadda shi usman ya ɗaukanto a cikin littafinsa sai yake cewa yin wannan aiki bid'a ne bi nafsi niyyatihi faqat da ma wannan niyyar kawai is inna zalika ziyadatun fi din domin yin haka tsari ne a addini laysa min amali salaf al baya cikin aikin magabata da suka wuce wattiba'u salaf aula bin magabatan farko da bin hanyar su sau da kafa shi yafi muna karanta wannan ashe kaga ba daidai bane in aka zo batu na ilimi a tattara wannan abu ai ko na yarda da abin sai in baje in ce ga abin da wasu suka ce ga abin da wasu suka ce sai a fahimci cewa ashe wanda ya hana ɗin nan ba shi ne farau ba kuma ba rigima yake so ba abu ne na ilimi shi ma ya baje a kai to irin wannan tattaunawa ita ce za ta sa ilimin ya ci gaba domin a duk sanda aka yi magana za ta ce ta bincike amma in aka ce kai ka yi magana ka faɗi abin da kai ka yarda da shi amma ɗaya ɓangaren shi kuma a sa masa takunkumi a ce kaɗai to kaga ba a san ilimin ya ci gaba sahabban manzo Allah ba haka suka rayu ba tabi'ai ba haka suka rayu ba mazhabobin nan da ake takama da su inda a ce ɗaya sa an sa wasu takunkumi ba za a same su ba to ashe sai mun buɗe kirjin mun tsaya mun saurari kowane ɓangare mun ji irin dalilan da suke bayarwa batun bid'a hasana ba hasana ba shi ma batu ne da aka daɗe ana yin sa mu muna tare da waɗanda suke cewa annabi ya ce kullum da ake dalala duk abin da yake da'a a ne ina iyaka mai rere da'a a nan ne watakila ka duba wani abu ka ce ka zama da'a ne wani ce a'a ba bid'a bane to sai ku tsaya nan ku ta tattaunawa a ilimi amma ba a soke wacce maganar kullum din ba kullum tana nan kullum a larabci tana nufin duka tana daga cikin siyagul ubu ita ce ma ummul ba in aka zo faɗa sigogin da suke nuna ubu ce kullum ce farko wacce take nuna ganewa gaba daya sauran abubuwa duk suke zuwa bayanta to da ita manzo Allah ya magana ibn rajab alhambali a cikin littafin sa jami'ul ulum wal hikam da yazo sharhin hadisin kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar sai ce wa amma ma jaa an salaf min istihsanihim ba'd ba'd al bid'a فمرادهم بذلك البدع اللغوية لا الشرعية abinda duk ka gani ya zo daga magabata akan aikata wasu abubuwa da aka ce bid'a ne suka ce a iya yi ce ba suna nufin bid'a a addini ba ba suna nufin bid'a a shari'a ba suna nufin bid'a a luga akwai bambanci tsakanin bid'a a shari'a da bid'a a luga bid'a a shari'a ka kirkiri wani abu a addini ce ibada ce a kusanci Allah da shi wannan shi ake ce bid'a ga wani abu in kai ka samu lada ka kusanci Allah da shi shi ake ce bid'a abinda duk bai da alaka da kurba da kusanci kowa yana iya yi wanda ba a kira shi gida sa lasifika sa agogo sa shiga mota wannan ka shiga jomi ya shiga kowa na shiga ba wanda yake jin ya shiga addinin wani don ya shiga mota yawa ba ba sa ciki da abubuwan duk da ake faɗa in ka je ka duba littafin al-ittisal na shafi nakan yi sha'awar in yi ta ambatar da ta malikiya domin nan kasar kullum muka tashi magana mukan ce mu malikiya ne to kan ambaci littattafan yan malikiya littafin al na shaɗubi shaɗubi ba wanda bai yadda da shi ba ba kwanan nan ya bayyana ba shekara sama da ɗari takwas shaɗubi ya rayu a duniya da rasuwarsa da barinsa duniya a cikin littafin al ya tsaya akan da batun cewa ida a ɓatace matukar addini take duk abin da ake lissafawa an tara alkur'ani an yi tarawih in ce da duk ba bid'a bane akwai su a musulunci babu wani abin da babu shi qur'anin nan tun manzo Allah yana aka rubuta shi sa a sayyidina abubakar su suka tara shi annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin sai kuma zo mu duba aikin da ali in mun yi haka mun kwatanta magana da yake wasu natul khulafa ar-rashidin duk sun yadda akan abin sun kuma shi gida ilimi tun zamanin manzo Allah ake rubuta ilimi annabi ya ce uktubu li abisha a rubuta abisha kudu bata da yayi yace shi ba zai rike manzo Allah ce a rubuta masa ilimin da ana rubuta masa abin da zai ya bani sha'awa a cikin littafin tafsiratul anam sai anna al-ilma huwa al-izam wato sanar da duniya cewa ilimi shi ne jagora wanda shi ibrahim ya sai rubuta ka je ka duba ƙarshen littafin ya ce babu wata bid'a hasana a duniya duk kuma abin da aka tsaya aka makale akan cewa bid'a ce hasana yace ba bid'a ba ce in dai yana dalili yace ba bid'a ba ce ibrahim ya a cikin littafin sa tafsiratul alam fi annal ilm huwa al-imam ashe kaga ba daidai bane ni in na faɗi haka ka tarin min da kayar baya sai ka ɗauka abu ne na ilimi sai ba ka faɗi lafi ni ma in faɗi nawa babu wani wanda ya isa a ƙasar nan ko a garin nan ya ce ba wani zai a gidansa ko a su zai zo da wani ya je abin da ya ce ba za a yi ba ya ce zai zai abin da mu taɓa yin wannan ba abin da dai muke yi bayanin matsayin yadda malamai muka samu sun yi yadda muka samu shi usman ya faɗa yadda muka samu su eh, ibn ibn al-hajj sun faɗa a madkhal yadda muka samu su abu abdullahi al-haffar sun faɗa waɗannan duk an yi su ne tun kafin ma a san za a kafa wata daula ta saudiya ko wata daula ta wahabiya ko wani abin nan ashe ba daidai bane mu koyi abin da shafi to maganganu akan wannan magana ce mai faɗi wataƙila irin mintoci kaɗan irin waɗannan ba za su sai dai mu ba da kanun labaran a bara na yi ta suka uku akan wannan matashiya ana iya neman za a sami abu da faɗi. Eh. to masu mu a daidai wannan lokaci dai muna tare da dr muhammad sani umar rijal lemo wanda muke gabatar da shiri matashiya a game da maulidi na annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai wannan lokaci za mu ba da hanyoyin wayanmu domin saduwa da malam kai tsaye domin tambaya akan abubuwan da ita tattauna dinnan akwai layin tara hudu biyu hudu biyar biyu da tara hudu biyu hudu biyar uku da uku daya takwas takwas tara uku sun sake mai to innan layuka tara hudu biyu hudu biyar biyu tara hudu biyu hudu biyar uku uku daya takwas takwas tara uku da fatan za a takaita tambaya akan abin da nake magana kuma da Allah yi a rage gabatar da kai saboda yanayin lokacin nan yanzu assalamu alaikum alaikum salam kuna da magana magana da hamza na tafiya su zai ko to hamza da nan wala ina wata wata da zuwa wala mm, mm. to kamar wannan ba ki cewa hawan jaki ma duk bidiya ne shi ba hawan jaki ba zan alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. a muskon abu na kungiyar tsakar indikanda a da farko dai ya ce wa malam barka da zuwa um, ba da malam yi mamakin kasancewar malami ya zama ilimin ka ya amfane ka da komai ba ba ta ko sai dan ka ilimi ilimin ka ya nuna maka ji malamin malamin hamdu sunan ku Mala Hamza. Eh, da zai yi da ka tambayi malam misali kamar zai fi? Yawwa. Kamar yanzu irin taro da ake yi na da juma'a. A ce za a gina masallacin juma'a amma ana son mutum lokacin ka ka ko ka kaza ya ka Da Allah ina aka samu wannan ita wannan bid'a. masha Allah. Ba Allah shi tanda ta amma gaskiya ta wa a cikin garin Kano akwai wani mutum maulidi hajji zai Mun gode Ah, da fatan masu sauraron mu za su yi kokari su dage da wani abu da kamar wasiyar nan ta zan Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa wato ainihin kada ka fi watakila abubuwan da malam ya faɗa ah, yana da kyau a yi mata tambaya a kansu kuma ya kamata a ce zuwan gidan rediyon nan ya sa mutane sun waye da abubuwa da suke wato ainihin sun shafi maganganu da kamar su kam assalamu alaikum wa alaikum assalam kuma ka ɗan rage rediyon kaɗan assalamu alaikum na wa alaikum assalam bismillah ya sunan ka magana isa ibrahim garfiya to malam isa eh na bismillah na farko dai malam ina so yayi hakuri game da magana wannan mai magana na biyu Ah, da ya nuna shi bai san abin da yake ba kai ma din kuma ai ya nuna jahilcin sa ai da kai da shi duk kuma kun zama abu ɗaya kenan to shi kenan wato abin da yake faruwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa abin da yake faruwa yana da eh. kyau idan mutum zai magana in har muna bibiyar abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake gabatar a rayuwarsa gaskiya ne ka'ida shi ne duk lokacin da mutum zai magana ya kokari ya ga ya mallaki ta akan wannan magana so kai tambayar ka zuwa malam zai fi kyau fiye da kai magana akan wannan to tambaya ta nan malam game da cakuduwar maza da mata a maulidi ne hukuncin sa kada a manta da alaikar nama akwai layin tara hudu biyu hudu biyar biyu da layin tara hudu biyu hudu biyar uku da uku ɗaya takwas takwas tara assalamu alaikum salam na kaɗan rage rediyon ka da zai fi kaɗan kashe ta mana ba da zai fi to magana abba da ganta abba abba da ganta abba kai tambayar ka abba ne da Allah ta kana da kai ni mala me kake so ke tambaya ina tambaya malam muhimmancin hatta malamai malam ya a wajen maulid domin ya soki ra'ayin malami da yake kokarin ya kare sunna Assalamu alaikum. Alaikum salam wa gaba wakin magana? Malam Kabiru, suna na Kabiru AS Marwana. Kabiru AS Marwana ga malam. Bismillah. malam kabiru kamar layin na ya samu matsala ko na'am salamu alaikum na'am wai kan layi na'am wai kan layi ne tambayar ka na'am kada kake cewa maulidi kyau wata kwata na'am cewa ce mhm. yanzu su in izala ko kuma in ce su da suke maganar cewar suna ita kuma wannan yaya take haka ita wannan ba wai karatu bane mhm. haka ce ita ko السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم لكن بين قوتي شيء من زماني جابورا بالاتحاد ما لم نسمع هذا كبير وزيد ما شاء الله وزيدان انا كاد مثلي التسكية مجنة الله ارمو ان الزوز وكسو في اكل الجنة مكرمسي تستاذ يا حيث مبدأ ابن دفاعاته نعم والله فاهمتها بشبه اشي اتصال الثاني من السيدوية كيف

Freedom ne? Eh, wane ne akan layi? Eh, eh wace ce kan layi? To, na'am. Kala haji na malam? Eh, ina jin. Gaskiya malam wannan abu da ka faɗa kai jahili ne da ke. Haka. Kuma ilimin ka bai amfane ka ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fara maulidi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. To mun gode malam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. to a duk tambayoyin da malam kaji inda suke kuma a matsayin kana malami ka dai da aka sa gaba game da a cikin minti biyu saboda yadda yanayin lokacin nan ya tafi me za ka iya tattara waɗannan jawabai dangane da abin da yan uwa suka yi magana a game da wannan matsala ta maulidi da nuna soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to da mun duk sanda za ka taɓa wani abin da jama'a sun daɗe suna yi <laughs> wasu kuma watakila din ne hanyar cin su shan su da sauransu to za ka taɓa musu za ka samu inda yake damun su magana ta ilimi ba a yin ta da irin waɗannan maganganu da suke yi ba na jin malaman su za su ɗauki irin da sanu'un ba suka ɗauka to zai zama abin ba a ilimance ake yin su ba kamar yadda na duk abubuwan da na faɗa da da ne nake faɗa kuma su malamai sun san su ba wai wani abu ne da ta kada kaina ba duk abin da na faɗa har shi su ke faɗa abubuwa ne an riga an rubuta su kamar yadda ce shehu usman ya rubuta shi bana ga akwai wanda yake nufin cewa shehu usman zuwa ya kawo tashin hankali a kasar nan ko kima za Allah ne na faɗa har abin da shi kansa ya rubuta a kan wanda ya ce da ce maka ruhiya to kaga babu wani abu da na faɗa sabo kuma maganar cewa ko su ce mun sun taru sun yi taron abin nan ko ba a hujja duk da wani addini in har kana ga cewa wannan bid'a ce to bai kamata kai ba ko kuma kana gaba bi da abaci to shi ne zaka zo kana batun dalili ko wani abu to ah, eh, kamar wancan a guje da yake cewa idan har kuna ganin taron da bid'a ne to yaya za ku da lakta da kuke shiryawa kuma a masallacin ku wannan annabi yayi to da a ce za mu dauki wata rana mu ware ta mu ce duk shekara za mu zo mu yi wani taro don yin wani abu na musamman da sunan ibada to ba shakka mu yi bid'a amma yaɗa ilimi da taruwa a karantar da ilimi wannan abu ne da aka sanci shi tun kafin tarihi tun zamanin yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam har bayan sa har zamanin sahabbai malaman hadisi akwai malamin da in ya shiga gari ana samun mutum dubu arba'in tare da shi saboda haka wani abu ne wanda akwai shi a tarihi mu kanmu da za mu keɓance wata rana a ce a shekara mun ware wannan to da babu shakka mun yi bid'a eh to a gurguje malamin lokaci ya riga yayi a cikin minti daya sakon da nake da shi shine a da a yi karatu babu abin da zai warware matsala al'umma sai karatu kuma shi tattauna abin da aka yi sabani a kansa ba daidai bane mu dinga binne matsalolin kai kana ga abin da ke daidai ne ni ina ba ba daidai bane har a zuci kuma mu taro mu binne wannan matsala binne matsala ba shine maganin ta ba fito da ita a tattauna a ilmanci amma dan ka yi zagi dan ka faci mutum dan ka ce jahili wannan kowa iya faɗar wannan kalmar ina jin yaro a gidanka zai iya faɗa maka wannan kalmar in yana so ba ka da wuyar faɗa Allah ya mana sani to a ba sauraron mu anan muka zo karshen wannan shiri wanda idan to yana da munasaba wato dacewa da abin da muke cikinsa na wannan wata da ake gabatar da maulidin kenyan halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da fatan za mu kokari mu tun muna da fahimta da kuma wasu ainihin mallaka a lokacin da abubuwa suke gudanarwa malam ɗalibansa da dama sun rako shi wanda ba za mu iya ambata su ba kamar su Abdulrahman adam faruk ado kwalwa da nuhu ubal ibrahim da hassan ishaq mahadi da tukuru suleiman da Abdulhali muhammad da kamaluddin ahmad da sauransu ne da yawan su zai iya ambata su ba a madadin wani gidan rediyo da freedom muryar jama'a da kusa wani wannan shiri na musamman su kasance da ke dan kuma yana cewa menene dalilin da ya sa malamai suke yawan mayarwa da juna martani a kan matsaloli na addini dalilin shine yaduwar gid'a duk inda aka ce akwai gida'a. akwai kuma sunna to sai an samu mai wa juna martani shi dan bid'a zai kokarin yada bid'a ya kuma kawo da dalilai da a fahimtar su suke daurewa bid'a gidi shi kuma wanda yake kan sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam zai iya fi kokarin sa wajen bayyanar da sunar annabi ya kuma mayar da martani akan bid'a ya kawo dalilai da suke nuna kasawarta da rikin cancantar mutane ke riko da ita ko suke za su bauta Allah da ita ka kaga matakar akwai gida a ban kasa to babu mamaki kenan a samu mayar yadda masali da juna tsakanin malamai na sunna da ke kokarin yada sunna da kuma malamai na bid'a da ke kokarin kaurewa bid'a ne na ɗaya kenan na biyu idan ya kasance akwai ilimi a ɗaya gefen ɗaya gefe kuma akwai jahilci wani yana so ya kawo jahilcin cikin jama'a kuma dole a yadda to kai wanda ubangiji ta ala ya bai wani kaso na ilimi ya zama amana a kanka dole ka bayyana jahilcin jahili da kuma bayyana ilimi da kuma tafarkin masu ilimi lokacin da kake yi kana yi ne dan bayar da kariya game da addinin musulunci ba dan ka mayar wa da wani martani ka huta hauki ba sai dai idan ka kyale ne zai yi amfani da jahilcinsa wajen yaɗa barna sai kuma ubangiji ya baka wani kaso na ilimi kayi shiru to shiru din nan sai ka jawo maka tsinewar Allah Allah ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim ubangiji yake dukkan waɗanda suke koyi abin da muka saukar muka saukar a cikin littafin bayan mun riga mun yi bayani na kiriya da dalilai bayan mun riga mun yi bayanin sa ga mutane amma sai su rinka koyi wannan abu to irin waɗannan Allah ya tsine mu kaga anan ko da wanka ko mahaifinka ko wani na kusanka ya zo ya amfani da jahilci don ya ga mutane kan wani fata ya zama wajibi ka manta da dangantakar da ke tsakanin ka ta wanka kaninka mahaifinka domin ubangiji ta ala shi ya fi cancantar ka kiyaye sa ba janibin wani dan adam to kaga gurin ma za a sami mayar da martani kenan tsakanin waɗanda suke ɗaliban ilimi na gaske ko malamai da kuma bara gurbi waɗanda su ba ɗaliban ilimi ba ne ba kuma sun su yi amfani da jahilci to haka dai yake yake tsakanin ƙarya da gaskiya tun daga lokacin da Allah ya sanar annabi Adam a ban kasa har yau ta ce kiyama Iblis ya riga ya saka tuta ya ce sai ya halakar da mutane waɗansu kuma sun ansa ruwarsa sannan kuma a gefe ɗaya ga manzanni da masu cin gadon manzanni wajen kare gaskiya su kuma sun ce sun sai sun kare gaskiya matukar akwai waɗannan fariƙan din to akwai mayar da martani da tsakanin juna sannan kuma akwai abin da ya sa a mayar da martani da tsakanin juna ka iya samun mutum malami ne kuma ka iya samun kila ko wani bangare na gaskiya ta sarari amma kuma son zuciya ya yi kasusu a cikin lamarinsa ɗaya kuma yana da ilimi kuma ubangiji ta ala ya arzika shi da ikhlasi bai da son zuciya kaga mai son zuciya din duk lokacin da zai ce ko zai faɗi wani abu zai faɗi gwargwadon yadda zai goyi bayan abin da yake so a ransa shi ko wancan mai filafi duk lokacin da zai faɗa zai yi kokarin faɗin abin da ya imani gaskiya ce ita za ta fice shi a gaban Allah to kaga babu yadda za a ce waɗannan mutanen su zo su daya tsakanin mutumin da yake da filafi da mutumin da yake son zuciya tsakanin mutumin da yake kan suna da mutumin da yake kan gida tsakanin mutumin da yake aiki da ilimi da wanda yake aiki da jahilci babu yadda za ka ce wace ka tattara su ka mai da su ina fata an fahimta sannan kuma akwai wani abu wani lokaci mai bid'a zai shiga rediyo ko talabijin ko ya tara jama'a ya fata magana ta barna ta bid'a to kuma a nan gurin lokacin da mai sunna yace zai mayar da martani a kansa sai a ce ya kawo kafani ya kawo rikici amma su masu faɗin wannan lokacin da mai bid'a ke banna ba su hana su ba sai lokacin da kai mai sunna za ka mayar da martani sai su ce dan me sai kai shi wannan alama ce ta nifaka ta munafunci domin idan da gaske kake tana da ikhlasi lokacin da mai barna ya barna sai ka dakatar da ka kame ka ko da naka ne ko da kungiyar ku daya ko da ɗariƙar ku daya ai ka riga ka san menene in yayi daidai me in yayi barna lokacin da ya barna sai ka saka masa binci wannan abin ba daidai bane wannan ka fita daga ladabin zulumi wannan ba sanin ya kamata a fita amma matukar zai yi barna kuma a kyale shi to dan mai ko mai sunna ko ba zai zo kuma ya mayar da martani ya wayar da kan mutane dangane da barnan mai barna ba ina ga duk waɗannan ababai yana da kyau sosai da haka ya kamata mutane su zama wayayyu a cikin addini babu yanda za a yi kamar yadda mutane su dunkule su da mata ubangiji ta'ala ya yi su a fahimta daban-daban da sabani daban-daban da manufofi daban-daban sai dai kuma ubangiji ya bayyana da dalilan shari'a ta hanyar manzon sira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda Allah ya wa gaman kasar sai ya bo nan dalilai na shari'a sai ya yi ya ƴan uwa musulmi ya maimaitu a kan wannan mimbari mai albarka bayyana falalar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da bayyana madaukakin matsayinsa da girman nasabarsa da tsarkin tsatsansa da asalinsa mun bayyana cewa shi ne sayyidu waladi adam shugaban 'ya'yan annaba adam gaba daya shi ne ma'abucin tutar yabo a ranar tashir kiyama a asa an ya ba'asa ka makaman maqaman mahmuda ne ma'abokin babban ceton da annabi adam da annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da isa za su ba da uzurin cewa matsayinsu bai kai ba a je wuri shi mutane su guma zuwa wajen shi don ya cece su ya ce ana laha ana laha ana laha ni ne mai wannan matsayin ni ne mai wannan matsayin shine farkon mai yin ceto shine farkon wanda za a karɓi cetonsa shine farkon wanda ƙasa za ta tsage don shi ya fito kafin kowa a ranar tashin kiyama shine farkon wanda zai shiga aljanna shine ma'abucin tafkeken tafkin nan wanda girmansa da faɗinsa ya ce ya kai faɗin da ke tsakanin garin ailata da kuma zuhufa wanda ta fi ta tazarar kilomita dubu ɗaya da ɗari biyar ko dubu biyu faɗin tafkinsa kenan tafkin alkausara wanda Allah yake tsance shi da shi shi yafi fi kowa kyawun halitta shi ya fi kowa kyan hali shi yafi fi dukkan mutane kyauta shi ya su tsarkin harshe da daɗin magana shi ya su fasahar zance shi ne zancensa ya fi na kowa fitowa fili shi yafi fi dukkan mutane jarunta da sadaukantaka babu wanda ya fi jin kai da tausayi da rahama ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa da'a da biyayya ga Allah ya fi kowa jayuwa zuwa ga abin da Allah ya ce a yi a takaice a jumlace a mulmula a dunkule babu wani alkhairi cikin alkhairin duniya ba ce manzan Allah ya riga mutane yi kuma ya kiraye su ya ce ku zo ku yi babu wani sharri da zai cutar da dan adam a rayuwarsa ta duniya ko ta kiyama ba ce manzan Allah ya razanar ya firgitar ya tsoratar da mutane ya gargaɗe su ya ja kunnen su akai shine annabin shari'a shine annabin rahama mai kyakkyawan hali mai daddaɗan zance mai kyakkyawan aiki ubangiji yake da shi fa bima rahmatin min Allah lin talaq saboda jin kan Allah gare ka da tausayawar sa gare ka sai ya sa ka ka zanto mai kyakkyawar ɗabi'a mai taushin hali da kyakkyawar mu'amala walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik inda ka kasance tsazzan mai mummunan hali ghalizal qalbi mai kaucin zuciya da kulli da ninkufarci a zuci lan faddu min haulik da mutane sun dare sun rabu da kai ba su yi imani da kai ba amma da kana da kyan hali kana da kyan ɗabi'a sai adadin mabiyanka ya ɗara mabiyan dukkan wani annabi da bai zuwa a bankasa wanda suka yi imani da kai yawansu ya tallake dukkan waɗanda suka yi imani da wani annabi ko manzo a bar kasa kafin ka fa'afu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr rinka yin abuwa a gare su in sun yi ba daidai ba rinka shawartar su cikin waɗansu al'amuran da wahayi bai zo ba kan fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin lalle manzo Allah shine mai kira zuwa ga alkhairi mai butara da gidan aljanna ga masu imani da aikin kirki mai gargadi da gidan wuta game da waɗanda suke shirka ko bid'a ko mugunyar zance da aiki Allah ce da shi ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira ya kai wannan annabi lalle mun turo ka dan ka zanto mai saida akan mutanenka mai butara mai dan kunne da gargadi mai kira zuwa ga Allah bi iznihi da umarnin Allah da izininsa wa sirajan munira mun aiko ka dan ka zanto fitila da za ta haskake duniya ta kori duhun jahilci da kafirci ta kori zalunci ta tabbatar da adalci a ban kasa ya zo cikin sahih bukhari daga aba ibn yasar yace na tambayi abdullahi ibn amr bin al-as Allah ta kare da a gare shi ya siffar annabi take a cikin addaura sai yake dini innahu la mawsufun fi tawra bi ba'd sifatihi fil qur'an lalle a siffanta su cikin al-taura da wani bangare na siffofin su dake cikin alkur'ani a cikin al-taura Allah ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira kamar yadda zuwa karanta aya akan haka sannan wa hirzan lil ummiyin kai ne hirzi da tsaro da kariya dangane da mutanen da ba a taba saukar musu da littafi ba a da gama garin mutane larabawa kenan zuwanka shine zai zai musu tsaro daga azabar Allah daga fushin ubangiji anta abdi wa rasuli kai bawa na ne sannan kuma manzo na ne waɗannan kalmomi biyu akwai hikima a cikin su bawa yake tsakanin shi da Allah alaka ce ta bawa da mai bawan ta mai halitta da abin halitta Allah shine abin halitta manzo Allah shi aka halitta Allah shi ake wa bauta manzo Allah shi ne mai yin bauta din duk da yana da babban matsayi amma ba ya da wani bangare na siffofi na ilahantaka ko rububiyantaka ballantana ya zanto kisiya ga Allah ko tsara ga Allah ko sa'a ko tamka ko kini ga Allah subhanahu wa ta'ala domin shi Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir manzo Allah Abdullahi sannan kuma rasulullahi wannan dan a baki matsayi na risala wadda ta bambanta shi da sauran gama garin mutanen da ba annabawa ba sannan kuma ta ɗauke shi matsayin ya ɗauke shi ya ɗora shi akan matsayin da ya kere na sauran annabawa da manzanni an ta'abdi wa rasuli sammai suka mutawakkil na ambace ka suna almutawakkil mai dogaro wannan suna ne cikin sunayen manzon Allah a taura laysa bi fadl wala ghalib ba fadl bane mai kautin hali wala ghalib ba mai kaucin zuciya bane da rashin tausayi wala takhabun fil aswaq baya raki a kasuwa daga murya da hayaniya a rinka jin shi wajen saye ko sayarwa ko hira da mutane yakan yi magana ne da sautin da daidai mai saurare ke bukata bai yi kaɗan ba ballantana ka ce me ka ce bai yi yawa ba ballantana ya tumar da kundanka sallallahu alaihi wa sallam yakan yi saiti ya buɗe sautin sa daidai bukata sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laysa bi sakhabin fil baya daga murya a kasuwa wala yadfa bi sayyi'ati sayyi'a in an yi masa mummuna baya ramawa da mummuna walakin ya'fu wa yaghfir yakan yi abuwa ne yakan yi gafara sallallahu alaihi wa sallam walan yaqbidahu Allah hatta yuqima bihi al-millat al-awja Allah ba zai karɓi rayuwarsa ba har sai ya miƙar da karkataccen addini a sanadiyar zuwarsa bi an yaqulu ta yadda duniyar da ta zamani da shi za ta ce la ilaha illallah wato a shiga musulunci a furta kalmar shahada a ɗayanta Allah da ibada a kaɗaita manzansa da biyayya wa yuftaha biha a'yunul ummi a tarbiyyar haka a buɗe idanun da da suka makance wa azanul sunmu a buɗe kunnuwan da suka kurince wa gaskiya wa qulubul ghul a buɗe zukatan da suka dode suka toke alkhairi baya cikin su manzan Allah ne mabudin zukata a sanadiyarsa Allah ya goge zukatan mutane manzan Allah ne mabudin kunnuwa sanadiyarsa mutane suka saurari alkhairi suka ci gaskiya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya yaye wa jama'a yana da ke kan su wanda ta hana su ganin tafarkin shirya ta hana su ganin gaskiya ubangiji ta Allah cikin hikimarsa ya mai shi a wannan matsayi haka ne sahabbai kan sun faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah zukatansu sun bude bayan da suna kulle idanunsu sun bude bayan da suna rufe kunnuwansu sun bude bayan da suna toshe sun fahimci musulunci a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci a matsayinsa na aqida wanda zuciya za ta kudurce musulunci a matsayinsa na dokoki na ibada da ake safiya da dare musulunci a matsayinsa na dabi'u da halaye na gari har sai da fadar Allah ta gaskata akan su inda Allah ke cewa wallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu lalle waɗanda suka yi imani da shi siwa shi manzon Allah wallazina amanu bihi wanda wannan kalma ta gaskata akan su a ajin farko su ne sahabban manzon Allah wa azzaruhu suka karfafe shi su ne dan fama da suka sai yaki a badar su suka raka shi uhud da su aka yi ghazwatul ahzab da su aka yaki banu quraiza da banu kainuka da banu nadir da su aka tafi tabuka da su aka kai aka koma wajen yada addinin musulunci azzaruhu sun karfafe shi wa nasaruhu sun taimake shi wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a suka bi hasken da aka saukar tare da shi shine alqur'ani mai girma Allah ce ulaika humul irin waɗannan su ne masu rabauta su ne masu tsira daga gidan fushin Allah da azabarsa zuwa ga gidan yardarsa da rahamarsa ulaika humul muflihun lalle su ne masu rabauta ya ɗan uwa dukkan alkhairi yana cikin yin imani da wannan manzo da koyi da shi da bin sunnarsa da bin sawayensa cikin abin da ya ce ko ya ce kar a yi lalle ne a biyayya a gare ana bukatar kula ya ɗan uwa ya riga ya zama al'ada a duk lokacin da aka ce watan rabiul awwal ya zo za ka samu musulmai a bangarori na duniya daban-daban sukan yi maulidin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu a ranar haihuwa sha biyu ga wata waɗansu a ranar suna wato kinan ranar sha tara ga wata waɗansu kafin ranar sunan waɗansu kafin ranar haihuwar waɗansu ma kafin watan waɗansu su raka watan waɗansu da daddare waɗansu da rana waɗansu da hansi waɗansu da la'asar likis wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a tsammanin su aiki suke yi nagari wanda ba wanda ya kai su idan ka tambaye su menene dalilin da yasa kuke yin maulidi za su ke bayyana san annabi tunatar da mutane babban matsayinsa eh ni ma na yi tarayya da ku san annabi abu ne wanda yake wajibi na yi tarayya da ku akan cewa bayyana matsayinsa abu ne wanda yake wajibi sai dai ta wata hanya za a nuna son nasi ta wata hanya za a bayyana wa mutane matsayinsa a tallata shiriyarsa hanya ɗaya ɗaya da Allah ya amince da ita wajen bayyana matsayin annabi da bayyana son shi farko imani da shi imani na gaskiya yin sa'a zuwa gare shi kiran mutane zuwa ga shiryarsa zuwa ga addininsa yada sunnarsa koyan hali irin nashi kwaikwayon ɗabi'a da zama da kwanciya da taki irin nashi yanayin yadda ya sanya tufafi yanayin yadda ya ci ko ya sha a halin da ya ci ko ya sha din kwaikwayonsa ɗabi'antuwa da irin waɗannan ɗabi'u nasa yin kwalliya da halayya irin tashi wannan ita ce mafificiyar hanya tabbatacciyar hanya ta nuna san annabi ta bayyana matsayin annabi amma biki kadai baya wadatarwa wajen kiran mutane zuwa ga addinin musulunci ko bayyana siriyar annabi sallallahu alaihi wa sallam domin biki abu ne wanda yake na gangan ba gaske ba abin da yake gaske shine imani shine da'awa shine jihadi shine hijira shine karantarwa shine wazantarwa shine al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar amma kaga biki kuwa shine ka sha ka more ka gunguje wani lokacin a takudu maza da mata wani lokacin yara ƙanana su zo suna rawa a gaban mutane masu ƙananan shekaru yara ƙanana masu ƙananan shekaru a gaban tsofaffi masu shekaru suna musu rawa suna yi wa annabu waka wannan gangan ne ba gaske ne ba gaske ita ce da'awa ita ce wazi ita ce al'amru bil ma'ruf ita ce annahyu anil munkar ba ci da sha da morewa da gwangwajewa ba wannan gangan ne ba gaske ba ne wargi ne ba abu ne wanda yake na daidai ba hanyar kiran mutane zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tasiriyarsa wanda ita ce hanya ta nuna kauna a gare shi ta nuna lalle muna tare da shi dan haka sahabbai suka yi haka tabi'ai suka yi haka tabi'u tabi'ina suka yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a shekarunsa na wa'azi shekaru 23 sha uku a maka goma a madina bai taɓa kiran mutane zuwa ga zuwa a yi biki don tunawa da ranar haihuwarsa ba wanda ko shi ya fi cancantar ya kirayi mutane zuwa ga hakan yan hakan gaske ne yan hakan addini ne yan haka abin neman lada ne halifofin sa khulafa'ur rashidun da yake alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidun wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di hudun nan suka zo suka mulki shekaru 30 tur kowa yana matsayin halifa ba gwamnan Kano ba shugaban kasar Najeriya ba ba shugaban Afirka ba shugaba na duniyar musulunci a matsayinsa na halifan manzan Allah wakilin manzan Allah a bankasa wanda ya fi kowa san manzon Allah a zamanin sa amma babu sai daga cikin su da ya taɓa ware wata rana ya ce a yi hutu yau maulidi ake ko ku zo a yi bikin maulidi ko ya ware waɗansu man kudan kuɗaɗe ko dai ku ce abin da suka yi su ba sa san annabi ku kuke so ko ku ce su suke son annabi ku ku san hanyar da ake son ta ba ya kamata ku zaɓi ɗaya cikin waɗannan al'amuran guda biyu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su ba wanda ya taɓa yin maulidi haka duk wanda ya biyo bayan su ba wanda ya taɓa yin maulidi tabi'ai da tabi'u tabi'ina karni guda uku da suka fi kowane karni tsarki da manzo Allah ya ce khairun nas qarni thumma alladhina yalunuhum thumma alladhina yalunuhum karni guda uku tsare ku na sahabbai tabi'ai da tabi'u tabi'ina gaba ɗayan su ba ɗaya daga cikin su da ya taɓa maulidi ko shi kadai ko da sunan gwamnati kun mutane a fili ko a ɓoye a cikin gida a rufe ko a kofar gida ko a masallaci ko ya kashe ciki ko kare kashe ciki ba ɗaya daga cikin su da ya taɓa ya rage na suna san annabi ko ba sa san wallahi tallahi ni na yi imani suna san annabi kuma sun fi mutan annabi ni na yi imani da haka kai kuma sai ka bayyana ka ji idan ka ce rashin yin maulidin ya nuna ba sa son annabi ma'ana yanzu kai ka kare ta sabon annabi gaba daya ka zama dan shi'a ba kai mamaki ka kai haka dan akwai tarayyar da tsakanin sufanci da shi an ci idan ka tafi haka ba za mu yi mamaki ba amma muna kyautata maka da cewa ba za ka yi wannan barfafiyar ba ba za ka yi wannan wautar da rashin hankalin danganta sahabban annabi cewa ba sa san annabi ko ai ba sa san annabi ko ta tabi'u tabi'i ne irin sai ma malika ce ba sa san annabi ni na tabbata ba za ka yi wannan ba ya yan uwa ba fara yin maulidi ba a tarihi sai da shekara dari hudu bayan hijira dari hudu shekara dari daidai har dari hudu waɗanda suka fara yi su ne alfafiliyuna yan daular fatimiya wanda suka cikakkun yan shi'a fatimiya su suka fara yin maulidi a bankasa ba wani mutumin kirki a tarihi da ya fara yin maulidi kafin waɗannan duk wanda ya maulidi ya yi koyi da waɗannan ne alfatimiyun alfatimiyun yan shi'a kan tagare yan shi'a wanda suke cewa addini yana da zahiri yana da batini waɗanda suka ce zahirin azumi sallah zakka aikin haji wanda annaba suka zo da shi ba shi ne manufar halittar halitta ba batinin boyayye ba sallah ba ba azumi ba shine abin da aka halitta halitta da shi a wurin su in baka yin zahirin kana yin batinin ka tsira amma in kana yin zahirin baka yin batinin kai halakakke ne su ne wanda suka fara yin wannan gaba ɗaya addinin su da masu a ya kare gaba ɗaya don su maulidin da suke farko su yi maulidin annabi sai su yi maulidin aliyu sai su yi maulidin hasan sai su yi maulidin hussein sai su yi maulidin fatima ba guda biyar ba kenan na shida sai su yi maulidin sarkin da a wannan lokaci shi ne sarkin shi ma sai a yi mashi a haɗa shi da waɗancan to waɗannan su ne suka fara yin maulidi a mun kasa kafin kowa ga littattafan tarihi ya rage na a je a kaɗewa littattafai ƙura a karanta a gani waɗannan su suka fara yin maulidi a mun kasa don haka maulidi baya da hujja ko cikin qur'ani ko cikin hadisi ko aikin annabi ko maganganun sahabbai ko ayyukan sahabbai ko maganganun su ba wata shaida ta tarihin mutanen kwarai da ke nuna maulidi duk wanda zai kafa maka hujja akan maulidi man hujjar ita ce tana takaituwa cikin ababe guda uku ko su duka ko wani da su hadisin ƙarya ko da'ifan hadisi ba ɗaya ba kenan san zuciya da mafarki ba biyu ba kenan kamance ne da kirista arna kafarai sai su ah tun da kirista sun yi wa annabi isa maulidi sun tuna ranarsa to ai annabi isa Allah ya fi tantanta a yi masa sama da annabi isa kaga nan sun koyo ne wurin kirista su da kansu sun faɗa shahidu shahidun min aliya da haka ya yan uwa hakikanin gaskiya in dai muna son mu so annabi hakikanin so ga alamomin san annabi alama ta farko imani biki imani na gaskiya son shi sama da yadda kake son kowa da uba da ƴaƴa dukkan mutane a duniya alama ta biyu yada addininsa ka yi amfani da iliminka da dukiyarka da kuɗinka wajen yada addinin musulunci ka yada shi ga wanda musulunta ba ka karantar da wanda dama su musulmai ne wanda bai musulunta ba kirawo shi zuwa ga musulunci wanda ya musulunta karantar da shi addinin yada wannan addinin ta hanyar dukiyarka ta hanyar iliminka wannan ita ce babbar alama ta san annabi sallallahu alaihi wasallam yada addinin da ya zo da shi yada sa annabi ya bar duniya a daidai lokacin da addinin musulunci bai wuce da zirkul arabiya ba sai yan tsiraru da suka musulunta ko a habasha ko a wuri na daban amma dai a jaziratul arabiya wannan tsokon kasashen yankin gulf nan a daidai nan musulunci ko abin da bai kai haka fadi ba amma lokacin da annabi bar duniya abubakar ya zama halifan farko umar ya biyo bayansa usman ya zo ali ya zo cikin halifancin waɗannan halifofi guda hudu wanda shekaru talatin kaɗai suka yi a duniya sai da musulunci ya kai karshen gabas sai da musulunci ya kai karshen yamma ta duniya masharikul ardu magharibi ha gaba a daidai wannan lokacin ba su da mota ba su da jirgin sama ba su da gidan rediyo ba su da talabijin ba su da jarida yawan su bai kai namu ba mun fi su yawa dukiyar su bata kai tamu ba amma suna da commitment na addini suna da iltizam suna da ash'ur bil mas'uliyya su sun fahimci addinin a matsayin aiki ne ba waka bace ba su sun fahimci addinin a matsayin yada shi ne ba tsayawa da bukukuwa bane ba da haka suka yada shi suka yi jihadi suka kare dolar rumawa sai kare daular mutanen fasha cikin abin da bai wuce shekaru 30 ba tazarin kilomita nawa suka ci a wannan lokaci musulunci kara andalus karshen yamma musulunci ya kai har gabas har kan gaba da kasar china a daidai lokacin rayuwar sahabbai cikin abin da bai wuce shekaru talatin ba dawo wannan gurin tarihin Kano ya nuna addinin musulunci ya shigo Kano shekaru ɗari shida baya ko sama da haka amma a yanzu in ka fita daga Kano ba za ka fi mita hamsin ba sai ka samu gidan Bamagoji wanda babba haushi ne na baya da wani yare sai naka kuma bai shiga cikin addinin musulunci ba mu duba bambanci tsakanin yadda sahabbai suka nuna san annabi da yadda mu muke nunawa inda aikin da sahabbai suka yi mun yi tsaya cikin goma ɗinsa da sai ka fi kilomita ɗari baka isa da gidan ba maguje sai dai gidan mai la'ilaha illallah muhammadu rasulullah amma ga maguzawa a ƙananan hukumomin da suke cikin asalin jihar kano kirista suna ribatan su suna ƙoƙarin su samar da abin da ake kira kudancin kano yadda ake da kudancin zaria yadda ake da kudancin borno a yau haka ka ga mata makan karamar hukumar garbu a karamar hukumar sumaila a kibiya a rano a tudun wada a bebe a karaye da sauran ƙananan hukumomi wudun da sauran dankara dankaran coci suke ginawa a turo ɗan ingila ko ba faransa ko daga kasar holland ya zo yana gudanar da coci. ka je ka gari kila ba ma guje hudu ne ko biyar suka zama kiristoci amma a gina katon coci a zo a yi gida na fada a ajiye wa fada injin nika a ajiye masa injin tafar shinkafa a ajiye masa shanu guda biyu da galma limamin juma'ar wannan yankin da ke liman kofar hakimi baya da kaza baya da injin tattasai baya da komai a gidansa saboda yadda muka rike addini wasa da biki saboda wanda zai kashe dubu ɗari a maudadin gidansa baya iya ware dubu goma ya baiwa yara a ƙarshen mako ya ce ku je ku musuluntar da mutane ga alawansu ku duk ƙarshen mako dubu goma wanda wata biyar za a yi yana ba su wannan wannan dubu goma mutane nawa cikin matasan masu kishin addini za ka tura karamar hukumar garko ko rano ko tudun wada ko wudin ko sumaila ko duk inda za ka tura su su je su yada addinin musulunci su kira zuwa wata shahada dubu goma mutum nawa za ka tura a mako dubu goma za su ɗauki safaya mota su tafi da ita su je su dawo dubu goma za su samu kuɗin abincin su a ciki su je ranar lahadi su je ranar asabar da lahadi su je su dawo mutane ne za su musulunta dubu goma sai kayi mako biyar kana yi dubu ɗari amma a maulidin gidanka sai ka tara waɗansu shehuna masu rawani ka ba wancan dubu goma wancan dubu hamsin wancan dubu talatin wancan dubu ɗari ha ba haka ne gwargwadon girma rawanin kowane shehi gwargwadon kuɗin da zaka sa masa a ambulan waɗanda ba su da gaskiya ba sa son manzan Allah ba gaskiya suke faɗa ta yaya in gaskiya suke faɗa za su kyale waɗannan kananan hukumomin da maguzawa ta yaya za su kyale kirista suna ta waɗannan mutane cikin addinin kiristiyanci su ɗauko su bayan sun kiristantar da su su kawo su soci nan kusa da su gadi ko kusa da kuyin sinima a nan gudun suke training ɗinsu yadda za su koma su kira yan uwansu zuwa ga addinin jiya ne da yamma waɗansu suka zo wajen malam abdallah wai kirista ne ba ma guje da kiristanci wai suke ce musu ai mu da ku musulmi duk ɗaya ne dan mu muna cewa annabi isa ubangiji kuma kuna cewa allah ku ubangiji kun ga kenan kuma kun yadda allah uba ne wai wannan tambayar suka ciyo tazara suka taho nan gadan kai don su tambaya wai wata ansa za su ba su su fa musulmi ne wata ansa za su ba su dan girman Allah in malaman nan da suke da'awar kan annabi suke tece ku ce a rediyo da talabijin da gaske suke za a samu irin wannan inda gaske ne wannan magana ta san annabi mutane nan kuwa karantar ka duba kafin masallacin zuma da cikin gari na kofa mai martaba sarki akwai wani kwamiti na da'awa zuwa ga addinin musulunci a wannan masallaci ka zuwa masallacin waje mutum dubu nawa suke sallah a masallacin waje mutum dubu nawa suke a masallacin khalifa isa karabiyu mutum dubu nawa suke akwai mota akwai babur da waɗannan masallatai suka ware don tura matasa zuwa kira zuwa ga addinin musulunci tsarin su ba annabi kawai faɗa suke suna fakewa da annabi sai su cewa waɗanda suke so jikokinsu ne to sai ku saboda san annabi sai ku so jikokin nasu amma ba inda sun san in sun tsare ta jikokin nasu daga annabi da jikokin kawai za su kiran ku zuwa gare su ba za su danganta zuwa ga annabi ba a nan gurin a Kano duka bai fi shekaru goma sha ba 1988 wani mutum ya taso daga kaulaha ya zo ya ce ya yi mafarki da ibrahim kaulaha yana fushi da mutanen kano don sun kyale sa ya ruguje kaji ina yan kaulahan su ba su gyara masa masallaci ba nan take aka tara miliyan uku kudi miliyan uku a 1988 miliyan uku yanzu darajar miliyan uku a wancan lokaci yanzu darajar miliyan talatin haka aka tara aka tafi da ita kaulaha dan a gyara masallacin wani me yasa ba je an gina sababbin masallaci ba kananan hukumomin Kano inda maguzawa suke wanne yafi lada tsakanin gyara wancan da ya rufe wanda mutanen wajen suka ta zama sun fitan kanta su gyara da nan inda za a gina sabo sabon musulmi ya shigo abin da yasa ku fitina kan su kafi akan wato suna shiga gidajen rediyo su yi raddi su yi ƙarya su faɗa gwamnati ƙarya zo rubuta proposal wai suna san annabi amma sai an biya su maulidin nan da ake wanda gwamnati kai rawa sai su ce wallahi billahi da zila la ilaha proposal suke rubutawa tun daga zamanin kunkusa har yau har yau zamanin shekaru proposal suke rubutawa ko miliyan biyu ko miliyan uku ko miliyan goma waɗansu ma kwanaki aka ce an rufe hizba a yi addu'a a taimaka a saki a buɗe hizba sai wani wai aka kawo kuɗi da za a ɗan rarraba limamai yace wai komai ya tashi a kasan nan banda addu'a ita ce har yanzu ba ta tashi ba wai an ba su miliyan ɗaya ya rena wai waɗannan su ne musu wai Allah su ne musu wai annabi musu wai addinin musulunci suna nan fa muna ganin su muna jin su muna ganin su san annabi wai za su so annabi amma sai an biya su inda gwamnati za ta ce kai proposal sunan nasu yayi yawa a rage ko a ce gaskiya tun da an yi bara to bana kuma kuma ku je ku idan Allah ya kuma gwamnati ta taimaka ta wata fuskar an kawo zo rodo an kawo tuya wata wajen wallahi ba za su yi mulkin ba ba za su yi ba amma suna yi ne dan a su shi kuma gwamna dole ya bi su ko wannan gwamnan ne kowa ya zo dole bi su sai an samu tsayayye da bazai amma in ba haka ba sharri za su yi masa su ce kun ji wai jama'a wai ba za a yi maulidin soyayya na rasulullahi ba su yi wannan kare da shi kuma kowa zai shi tsoro a ce baya san annabi wannan karyar za su yi masa ba Allah ne a gaban su ba wallahi ba sa jin tsoron Allah za su yi shiga gidan rediyo sai dan izala ne dan zuna zalaha ne dan yi kubuta daga sharrin su dole ya dan saki kudin a je ayi a yada mugura a huta da guda amma wallahi babu Allah a gaban su ƙaryar inda Allah a gaban su su faɗa mana tsakanin su da muridan su ruwa ya taɓa fita ya je wa'azin maguzawa ba a fare mu wa'azin maguzawa ba a je a kira su zuwa ga addinin musulunci sai da ahlus sunna suka bayyana a kansu duk inda kwamitin masal wa'azi yake na a kira mutane zuwa ga addinin musulunci za ka samu na ahlus sunna ko ahalus sunna gaba ɗaya ko ahalus sunna dai rabi da rabi amma dai ahalus sunna ne za a za a ka samu wata gida saboda haka wannan ya zama wajibi idan muna son mu bayyana sabba ga annabi mai kira zuwa ga addinin sa na uku yawaita salati a gare musamman ranar juma'a da daren juma'a na hudu ba da kariya gare shi da ba da kariya ga sunansa na biyar son ahalinsa mutanen gidansa matansa ƴaƴansa jikokinsa na shida son waɗanda suke kira zuwa ga tafarkinsa duk waɗannan alamomi na san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ya ubangiji ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ya ubangiji da mu da muka ce yin maulidi ya taba koyarwar annabinka da waɗanda suka ce yin maulidi gaske ne daidai ne a shari'a ya ubangiji wanda yake kan ƙarya ya ubangiji ka kunya saji ya ubangiji ka ɗaiɗai saji wanda ko yake kan gaskiya ya ubangiji ka taimake shi ya ubangiji ka ba shi nasara ya ubangiji ka sa masa haske a cikin rayuwarsa ka sa masa ci gaba ya Allah ka taimaki mai taimakon addininka da dukiyarsa da iliminsa da mulkinsa ya ubangiji duk wanda yake kawo addininka cikas ko da dukiyarsa ko da iliminsa ko da mulkinsa ya ubangiji kawo masa cikas a cikin rayuwarsa ya ubangiji zare albarka a cikin rayuwarsa ya ubangiji ka taimaki addinin musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai Allahumma wal muslimin wa shirka wal wa dabbir a'da wa ansur al muwahhidin wa ahmi ad-din ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sanin mu ne cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ƙarshen saƙo wanda daga shi babu wani saƙo da ubangiji ta'ala zai sake saukarwa a ban ƙasa ƙarshen littafi da Allah ya zaɓe shi ga mutan duniya babu wani sabon annabi da za a aiko har ya zuwa tashin kiyama ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam shine cikamakin manzanni tunda shine mafificin su tunda shine ne shugabansu mafi girmansu, sai ubangiji subhanahu ta'ala ya wajabta wa al'ummarsa nau'i na wajibai da waɗansa haƙoƙi na annabi din akan al'umma wanda ya zanto basi akan mu da ake neman mu da biya kafin nan kafin mutuwar mu ubangiji ta'ala ya wajabta mana kuma tashi da wannan wajibi aiwatar da shi sauke wannan nauyi na haƙƙin manzon Allah a kan kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun al'umma mata ko namiji shine alama ta imanin mutum imani baya cika kai imani baya tabbatuwa sai gwargwadon yadda kowane mummune ko mummuna suka sauke haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan su suka sauke wajibin da Allah ya wajabta musu dangane da shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yake wajiban suna da yawa wannan haɗuwa ba za ta iya yiwa ba ambace su gaba ɗaya zan ambaci kaɗan daga cikin haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa sallama na ɗaya haƙƙi ne na annabi a kanmu mu imani da shi a matsayinsa na annabi mu imani da shi a matsayinsa na manzo wannan na nufin gaskata shi cikin dukkan labarin da ya bayar wannan na nufin yi masa ɗa'a cikin dukkan umarnin da ya yi wannan na nufin bibita shari'arsa fai da boye cikin aƙidar zuci da maganar baka da ayyukan gabbai domin waɗannan su ne turafin da imani da annabi ke ginuwa a kai sananne ne a wurin kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun musulmai cewa imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shiga cikin rukunan musulunci guda biyar ya kuma shiga cikin rukunan imani guda shida cikin rukunan musulunci guda biyar abu na farko shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah bayan mutum ya shaida ba abin bauta bisa ga tantanta sai Allah ba za a karɓa ba sai in ya shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine jakadan Allah dan aiken Allah wanda Allah ya turo da bayani da sallan yadda ya kamata a bauta masa sannan kuma imani da shi ya shiga cikin rukunin imani guda shida dan dole ne mutum ya yi imani da Allah da yake nan ya yi imani da mala'iku biyu kenan ya yi imani da littattafai uku kenan manzanni dole mutum ya yi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan na nuna a imani da shi babban jigo ne yadda da shi da gaskata shi da bibitar abin da ya zo da shi babban jigo ne cikin jigogi da ke tabbatar da rabautar bawa a rayuwarsa ta duniya da kuma rabautarsa a rayuwarsa ta lahira ubangiji ta'ala ya haɗa imani da shi da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wadansu ayoyi na alqur'ani ga misali yace innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa'iza idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinu cikin suratul nur yace innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله في سورة الحجرات يتي يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله أتكن سورة النساء da waɗansu ayoyin daban wanda wannan ke nuna girman imani da manzo sallallahu alaihi wa sallama da bin da yin da'a a gare shi sannan abu na biyu dole ne mutum ya yi imani da cewa saƙon annabi sallallahu alaihi sallama shari'ar annabi tsira da abincin tabbata gare shi ta shafi kowa cikin mutane ba bambanci tsakanin malami da mabiyi almajiri ba bambanci tsakanin shehi da muridi ba bambanci tsakanin wanda mutane suka ɗauka waliyi ne da kuma gama garin mutanen da su ana ganin cewa ba waliyye ba ne ba bambanci tsakanin namiji da mace ba wani wanda zai da'awar cewa shi abinda annabi ya faɗa na umarni ko hali bai shafe shi ba ya shafi awamun nas ne ya shafi gama garin mutane ban da shi Allah madaukakin sarki ya turo shi don ya zama zuwa ga duniya gaba daya ya bayyana hakan ta salon zance daban-daban a cikin alkur'ani Allah ya yi amfani da kalmar nas don nuna cewa aike da aka yi wa annabi ya shafi dukkan nas dukkan wanda zai je karkashin kalmar nas dan adam ko ka ce karkashin kalmar nas mutum ko aljan to an turo annabi zuwa gare shi dan Allah madaukake ce qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum yace wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas yace wa arsalnaka lin-nas rasulan wa kafa billahi shahida yace ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina akana lin-nas ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzir nas allati hadha balagun lin-nas wa liyunziru da sauran ayoyi daban-daban waɗanda kalmar nas ta zo a ciki wanda ba wanda ya ce waye. ya fice daga cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fa in zai iya yin da'awar cewa shi ba mutum bane ba aljan bane ba to sai ya bayyana mana jinsin halittarsa to sai mu ce sakon annabi bai shafe shi sannan kuma lafazin al'alamin da Allah ya amfani da shi wanda lafazin al'alamin na nufin mutum da aljan duk da waɗansu masu fassara suna cewa ma sai wallah dukkan makhluqat amma al'alamin in dai a wajen turo sako ne ya shafi mutum da aljan التي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وبين ذلك وما هو إلا ذكر للعالمين فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين ده عالمين عالمين دي إن تزوء تكين القرآن تنانون قمي ور حالتة وحالتة الله kuma tana nuna gamewar jakadancin annabi zuwa ga dukkan alam mutum da aljanna duk inda mutum yake bai isa yawa shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta waye umarni da hani na alqur'ani ko hadisi sahihi yana bin sa a duk inda yake in yayi to ya sami lada in kuma ya kauce ya saba to kuma a azaba wato ainihin yana nan yana jiran har gamewa aka yi daidai da ahlul kitabi da aka wa littafi kafin zuwa manzon Allah da manzon Allah ya zo sai da aka kira su aka ce su kyale littafin su su bi manzon Allah to ballantana kai da ba ka da wani littafin kafin shi masu littafi kafin shi ma saukakke da aka turo musu da annabi Allah ya ce su kul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تأكلون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب dukkanin kiransu ake cewa fa ba za a karbi imanin su da annabi Musa da suka yi a da ba ko wanda suka yi da annabi Isa a da ba har sai sun hada da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kiransa gamamman kira ne ya shafi kowa da kowa ba wanda ya sai fice daga cikin umarni ko hali wanda ya fi wani bin umarnin shine ya fi kusanci ga Allah ba wanda ya fi wani ilmantuwa da umarnin ba in dai mutum ya ilmantu ya yi aiki da shi to ya ɗara wanda baya da wannan amma idan mutum ya sani bai yi aiki ba sai wani ya zo ya sani kasa da nashi ya aiki to wannan na biyun shi Allah ya fi kauna sama da na farkon da haka wannan baya nuna fifikon shehi akan muridi ko fifikon malami akan almajirinsa sai idan ɗaya daga cikin su ya fi ɗayan tsoron Allah inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimun kabir abu na uku wajibi ne akan mu mu kudurce a cikin zuciyar mu cewa manzo Allah ma'asumi ne kararre ne tsararre dan abin da isma take nufi kulawa kulawar Allah kulawa ta musamman game da bawa da yadda ba zai aikata aiki ba sai na gari ba zai zake mummunan aiki ba kulawar Allah kulawa ta musamman game da bawa kariyar Allah manzo Allah kararre ne tsirarre ta fuskar isar da manzanci ba wanda ya isa ya hana shi har sai da ya isar da dukkan abin da aka masa sako duk kalubalen da ya ci karo da shi a zamanin sa bai sa ya ɓoye aya ɗaya cikin ayoyin alkur'ani ko kalma ɗaya ko hukunci ɗaya cikin hukunce hukunce ba bai bar duniya ba sai da Allah ya bada sai da addini ya tuka inda ya boye da bai tuka ba kenan sai da Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina manzo Allah kuma yace taraktukum ala mithl al-bayda laylaha kanahariha la yazigu anha illa halik dan haka kararre ne shi ta fuskar isar da manzo eh, manzancin sa sannan kararre ne shi tsirarre daga aikata kafirci kafin a aiko shi manzo da bayan a aiko shi manzo din domin Allah ya fitar da rabon shaidan daga jikinsa tun yana yaro dan karami aka turo mala'ika jibril ya cire rabon shaytan daga cikin zuciyarsa tsararre ne shi daga ƙarya baya yin ƙarya a cikin zance na yau da gobe baya yin ƙarya cikin wahayin da aka yi masa wannan hatta mutanen da suka zamani da shi sun shaida haka waɗanda ma ba su da shi din ba sun shaida shi ma jarrabna alayka illa sidqan hirakal sarkin rumawa yace ma kana liyada alkaziba ala nas wa yakziba ala Allah ba yadda za a yi kiwa mutane ƙarya sannan a ce ya zo yawa Allah ƙarya ba zai taɓa yiwa ba ya yarda da annabi cewa lalle baya kariya kaga ake tsararre ne shi ta wannan fuskar an tsare shi daga kaba'ir dhunub ubangiji ta'ala ya siffanta shi da halaye na gari ya yi masa tazkiya ya wanke shi ta tazkiya ba da sai da akan sai ce wa innaka la ala khuluqin azim abu na biyar wajibi ne san shi sama da yadda mutum ke san mahaifansa ko ƴaƴansa ko dukkan mutanen duniya haka aya ta yi isara cikin suratul tauba qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum zuwa karshen aya inda Allah ya kidaya mana ababai guda takwas iyayenmu yayanmu yan uwanmu matanmu danginmu dukiyarmu da komai in ya zanto su muka fi so sama da Allah sama da manzon Allah sama da jihadi don yada kalmar Allah a ban kasa to fa tarabbas in wannan ita ce ɗabi'ar ku ko ku jira ku ga abin da zai biyo baya in dai har kun fifita ƴaƴa da iyaye da dukiya a kan son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko san Allah subhanahu wa ta'ala ko san yada kalmar musulunci a ban kasa to ku jira ku ga me zai biyo baya hatta ya ati Allah bi amrihi har Allah ya kawo lamarin sa wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah ba ya shirye da mutanen da suke fasikai al-qadiyya Allah ya kansa da gafara yace wannan aya ta isa zaburaswa da dan hankali da kafa hujja da lizintarwa bisa ga wajibcin san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da girman wajibcin da tantantar a sositin shi annabi domin Allah madaukakin sarki ya kwamfaci zukatan dukkan wanda suka zanto ƴaƴansu ko iyalinsu ko iyayensu ko danginsu suka fi kauna sama da manzon Allah Allah ya kwankwace su kakansu a cikin wannan aya ya razanar da su ya firgitar da su yace fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri sannan kuma ya fasikantar da su a karshen aya yace wallahu la yahdi al-qawm al Allah ya ba su labari bisa ga cewa dukkan wanda ko ya riga ya bata to kaga Allah ba zai shirye wato ba mai shirye da shi duk wanda ya bata ubangiji subhanahu wataala ba zai shirye da shi in shiriya ta zo mutum da gangan ya kauce mata to sai ubangiji ta Allah ya kyale shi da haka aka wa yahud falamma zago azaga Allah qulubahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi sahihi yace na rantse da wanda raina ke hannunsa ɗayan ku ba zai zama mai cikakken imani ba har sai na zama ne ne abin so a wajensa sama da ɗansa sama da mahaifansa sama da dukkan mutanen duniya gaba ɗaya da haka wajibi ne mu kudurce a cikin zuciyarmu kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sama da kaunar kowa sannan abu na biyar wato abu na hudu kai na tsallake na hudu wujubu ta'ati wajibin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haƙƙi ne a akan mu bi shi wajibi ne mu bi shi ba wai zafi aka ba mu ba dan Allah ta fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima rantsuwa Allah yayi yace na rantse da ubangijinka mutane ba za su yi imani ba har sai sun mayar da kai kai ne alƙali cikin abin da ya gudana na sabani a tsakanin. idan sun yi sabani wane yace ya halatta wane yace bai halatta ba wane yace kaza daidai ne wane yace ba daidai bane wane yace shirka ne wane yace tauhidi ne wane yace bid'a ne wane yace sunna ce to ba za su zama mummune ba har sai in sun mayar da maganganunka su ne za su yi alƙalanci don raba gardama a tsakaninsu sannan ba su samu kunci ba cikin abin da ka zartar na hukunci sannan su miƙa wuya iyakacin miƙa wuya ubangiji ce inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi liyahkumu bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun mummunai lokacin da duk aka kira su zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah dan ya yanke hukunci a tsakaninsu ba abin da suke cewa sai dai su sami'na wa ata'na mun ji ko mun yi biyayya ba sa kallon wa ya faɗa musu maganar abin da suke kallo me ya faɗa don ma'auni na yadda da mutum ko rashin yadda me ya faɗa ba wane ne ya faɗa ba sannan abu na shida cikin ababen da suke wajibi ne a kanmu haƙƙin manzan Allah ne a kanmu dole ne mu so mutan gidansa dole ne mu ga girman su a cikin zukatanmu dole ne mu yadda da falala da fifikon da Allah ya ba su dole mu shigar da su cikin salati lokacin da za mu yi wa annabi salati tunda ya koya mana a cikin sigar salati daga wajensa mu ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kaga sai mun shigar da alul bait idan an ce alul bait ko zurriyar gidan annabi ko sharifai kamar da ake faɗa musu a Hausar Kano ahlul bait wato zurriyar gidan annabi sune banu hashim to hashim kuwa ba ya da da ya bari a ban kasa sai Abdul Muttalib Abdul Muttalib ne ya bar ƴaƴa kamar haka ya bar yana da abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wai ya bar ba cikin ƴaƴansa yana da abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da abu talib mahaifin aliyu yana da safiya yana da alharis a takaice ne dukkan ƴaƴa na abdul muttalib ko dukkan wanda yake dangantuwa zuwa gidan abdul muttalib a fakaice su ne banu hashim tun da shi har su baya da ɗafi abdul muttalib waɗansu malamai na ƙarawa da ‘ya'yan al-muttalibu wanda al-muttalib ɗan uwa ne na hakim shi da hakim su biyu dukkan su ‘ya'ya ne na abdumana to dukkan musulmin da ke dangantuwa zuwa waɗannan gidaje da muka ambata gidan abdulmuttalib gidan al-muttalib dukkan musulmin da ke dangantuwa ko a gwari-gwari in kayo reshe na ƙasa gidan aliyu gidan ja'far gidan Aqil ibn Abi Talib gidan Hamza ibn Abdul Muttalib gidan Al-Abbas Abdul Muttalib to wannan ya zama ahlul bait sannan kuma matan Annabi sallallahu da ƴaƴansa su ne ba shugabannin ahlul bait su ma suna cikin ahlul bait matan Annabi sallallahu bai dace ba da hankali ko shari'a ka ce iyalan wane kana nufin 'ya'yansa kadai banda matansa domin sai da matar ta fara zuwa kafin ɗayar da haka matarsa tana cikin ahalinsa matan annabi suna cikin ahalinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsare mutuncin su da darjanta su na cikin darjanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kare haƙƙin su na cikin kare haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mayar da martani game da wanda ya munana musu na cikin mayar da martani game da wanda ya munana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya hukunta cewa matansa iyaye suke a wurin dukkan wani mummuni in mutum ya ce matar annabi ba uwar